Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau talata biyar ga watan Afrilu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To a jiya litinin kasar Girka da kungiyar tarayyar Turai sun fara jigilar kwashe 'yan gudun hijira daga tsibirin Lesbos da Chios zuwa Turkiyya. shugaban amurka kuma barack obama da magatakardar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa ta nato jan stoltenberg sun gana a fadar white house inda suka ce ana cikin masifa a tarayyar turai sojojin amurka sun ce sun kwashe wasu makaman da suka yi amannar daga kasar farisa suka fito da nufin shiga hannun 'yan shi'ar hutsi na yamal To kanan labaran kenan yayin da ake ci gaba da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihohin da kungiyar Boko Haram ta jima tana ta da kayar baya a Najeriya. Hankulan al'umma ya koma kan abin da suka fi ɗauka da mahimmanci. To ko menene suke bukata daga gwamnati? Ya buɗe mana makaranta yaranmu ba ilimi sosai. ya fiyantar da yaranmu ga na ruwa ya mana karanci sosai ba mu da ruwa sosai ilimi shine gaba da komai yaranmu ba ilimi To sai kuma fashin baki kan batun faɗaɗa ayyukan noma da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ba da ƙarfi kamar yadda muka saba kowace ranar talata a shirinmu na asuba. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da tsaka mai wuya inda za ku ji cikamakin fafatawar nan da ake kan harkokin siyasar APC a jihar Yobe. Kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A jiya Litinin ƙasar Girka da ƙungiyar tarayyar Turai sun fara jigilar kwashe 'yan gudun hijira daga tsibirin Lesbos da Chios zuwa ƙasar Turkiya bisa yarjejeniyar nan mai cike da rudani da aka cimma a watan Maris da ya gabata a tsakanin gwamnatin Ankara da kuma tarayyar Turai duk da hasashen yiwuwar rikici jigilar bakin a jiya ta yi lami lafiya a lesbos inda in ka ɗauki tsirarin masu zanga-zangar nuna adawa da yarjejeniyar da suka taru a gabar tekun an dai fara ɗibar bakin ne a cikin bas a yammacin shekaran jiya daga sansanin da ke moriya zuwa gabar tekun mitilini da jiragen ruwa ke jiransu wani jami'in girka ya faɗa wa muryar amurka cewa mutane 202 suka fara yin gaba a jiragen ruwa guda uku sai kuma wasu jirage guda biyu ɗauke da mutane mutane kimanin 136 suka bi bayansu jirgi ɗaya kuma mai ɗauke da mutane 66 ya tashi ne daga kan tekun shios ɗin a jiya litinin jami'in ya bayyana cewa waɗanda aka fara yin gaba da su sun shigar da koken neman mafaka ne sannan kusan gaba ɗayansu 'yan asalin ƙasar pakistan ne in ka ɗauke wasu 'yan ƙasar siriya guda biyu da suka zaɓi turkiya bisa dalilan da suka bayyana yake da nasaba da iyalansu makonni biyu bayan mummunan harin ta'addancin da aka kai a birnin brussels na kasar belgium shugaban amurka barack obama da babban magatakardar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa ta nato jens stoltenberg sun ce wannan abu wata masifa ce tare da nuna bukatar tsayawa kai da fata a kan yaƙi da 'yan ta'addan isis a bayyane yake wannan lokacin duniya na fuskantar wannan dubbanci. wato dabbanci sannan turai na cikin ma'auni da za a mai da hankali sosai wajen tsaurara matakan tsaro kamar yadda shugaba obama ya bayyana wa magatakardan cikin ofishinsa da ke fada white house wanda ake wa lakabi da oval office shugaban kuma ya ce magana da yake magana da manema labarai bayan ganawar tasa da stoltenberg ya yaba rundunar tsaron neto game da kokarin da take yi a yaƙi da ta'addancin 'yan isis musamman haɗin gwiwar ta da horar da sojojin ƙasashen iraki da kuma jordan shi ma mr stoltenberg ya jaddada aniyar neto a kan tallafawa ƙasashen yankin don ƙarfafa masu gwiwa yaƙar 'yan ta'addan isis inda ya ce za su yi aiki tukuru game da ƙarfafa sojojin nahiyar don kaiwa ga gaci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc sojojin amurka sun ce sun kwace wasu makaman da suka yi amannar daga kasar faris suka fito da nufin shigar da su hannun 'yan shi'ar hutsi da iran din ke marawa baya a kasar yamal wani jirgin sojan ruwan amurka mai lakabin sirocco shine ke sintiri da ya kama makaman akan tekun arabia a ranar 28 ga watan nan da ya mutu makaman sun hada da bindigogi samfurin kalashnikov guda 1,500 sai makamin roka da ake yin amfani da shi wurin harba bama-bamai kimanin guda 200 sai kuma manyan bindigogi masu sarrafa kansu guda hamsin sojin amurka sun ce sun bar jirgin da ma'aikatansa sun tafi bayan karɓa makaman kwace makamin dai kusan karo na uku kenan a cikin watanni biyu da aka kwace makaman da kudirin da aka yi na kaiwa ga hannun 'yan hutsi sojojin australia da na faransa su ma sun kama a baya kakakin fadar white house josh ernest ya bayyana cewa wannan abu ya tabbata inda ya sanar da manema labarai shi ma kakakin cibiyar tsaro ta pentagon peter cook ya ce wannan kamen ya nuna yadda sojojin amurka ke aiki tukuru wajen sa idon tsaro a sassa daban-daban na duniya gwamnatoci a duniya sun sha alwacin farautar hamshakun attajirai da masu mulkin da ke buɗe ɓoyayyun asusun ajiya a ƙasashen ketare don ɓoye dukiya da kuma gujewa biyan haraji wannan ya biyo bayan rahoton da ƙungiyar wasu 'yan jaridar duniya suka fita ne wanda suka fallasa cewa sun gano mutane na fakewa da buɗe wasu kamfanoni a wasu ƙasashe da sunaye daban-daban don aikata almandahana. kamar yadda wata mai suna Maggie Murphy daga kungiyar yaƙi da rashawa ta Transparency International ta bayyana. An dai bayyana cewa an samu wasu ɗimbin takardu daga wani kamfanin lauyoyi da ake kira Mossack Fonseca. Takardun da suka nuna alaƙar wasu hada-hadar shige da ficin kuɗi na kusan shekaru 40 daga Rasha zuwa Panama. wanda haka ke da alaka da shugaba Vladimir Putin daga shekarar 1977 zuwa 2015. Tuni dai gwamnatin Kremlin ta yi fatali da wannan rahoto da ta ce kawai kai tsaye ya soki shugaba Putin ne. Musamman ma da aka ce wasu wasu tsofaffin jami'an ma'aikata harkokin wajen Amurka da na hukumar leƙen asiri ta CIA ne suka taimaka wajen nazarin takardun hada-hadar. wasu masu kutsan satar bayanan na'urar kwamfuta ta intanet sun saki ɗimbin bayanan sirri ta hanyar yanar gizo wanda ke nuna cewa sun yi kutse cikin kundin bayanan 'yan ƙasar turkiya fiye da miliyan hamsin bayanan da suka hada da bayanan mutum da iyalansa lambar shaidar zama ɗan ƙasa a adireshin mutum da ranakun haihuwa da kuma sunan iyayensa cikin waɗanda suka ce an sami bayanan rayuwarsu har da shugaban ƙasar rasif tayyip da kuma firaministan ƙasar ahmed Cavusoglu. Kamfanin dillancin labaran Associated Press sun yi wani gwaji na jekanayika da suka hada bayanan mutane goma da basu zama a cikin waɗanda aka sace bayanansu ba don tabbatar da sai yancin bayanan da aka sata ɗin inda suka gwada bayanan da masu kutsen suka yi na satar bayanan akalla kuma guda takwas daga cikin goman da suka gwada sun yi daidai da kundin bayanan da aka sata masu satar bayanan sun bar sakon tambaya a intanet tambayar da ke cewa shin wannan koma bayan kimiyyar ko kuma naɗa mukami ba tare da tantance asali ba ko kuma tsatsauran ra'ayin addini ne zai iya durƙusar da turkiya ko kuma wannan raunanniyar hanyar fasahar labaran duniya kenan ka saurara. To da bari mu bude taska rahotannin namu a jihar Barnan Najeriya inda ake ci gaba da samun zaman lafiya bayan shafe shekaru ana fama da tashe-tashen hankalin kungiyar Boko Haram. Wakilin Haruna Dauda biyu na da ci gaban rahoton. mun dai tattaki daga babban birnin maiduguri zuwa wani ƙauye mai tazaran kilomita goma sha biyu daga babban birnin maiduguri da ake kira gungulan lawanci da ke karamar hukumar jere a jihar borno inda muka ga jama'a da dama na ci gaba da walwala da kuma gudanar da harkokin kasuwancin su irin na yau da kullum sai dai daga mutum ya dumfari wannan ƙauye ba abin da zai fara gani sai dai konannun gidaje da kuma ma'aikatu da ake watan cewa 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne suka cillawa wuta lokacin da ake ta zaman ɗanɗara irin waɗannan yankuna ko da muka kutsa san cikin ƙauye na ga mutane dai da dama haɗa da samari da mata da maza da ma ƙananan yara da kuma ke nuna farin cikin su game da samun zaman lafiya da aka yi a wannan yanki sai dai sun jawo hankulan gwamnatoci game da wasu al'amura da suka dame su kamar haka. Jani Isa, eh gwamnatin lawan gaskiya sa akwai mara aiki masu da yawa kuma muna zaman lafiya yanzu ba komai masalan komai yanzu. Kamar abun bukatu iri na yau da kullum kuna samu? Haka ne muna samun ruwa ino amma garin ba wuta kuma gaskiya kwa wata sa akwai yawa yake kamar kwancin hankali fa yanzu a iya cewa akwai kwancin hankali a gaskiya akwai kwancin hankali kwarai kwarai a me kuke son gwamnati taimako to ai mana taimako ya ka mana makaranta ga yaran mu ba ilimi sosai muna so ya mana godiya mu ma mun gode mun gode kuma mun sake masa godiya ya bude mana makaranta yaran mu ba ilimi sosai ya fahimtar da yaran mu. duka shi an samu kwanciyar hankali a wannan gari ko yanzu eh an samu kwanciyar hankali mun samu kwanciyar hankali komai yayi daidai eh kam ga ruwa ya mana karanci sosai ba mu da ruwa sosai ga dai ilimi shine komai gaba da komai yaran mu ba ilimi ga wata hajja matse ko to muna da bukatan da mu samu makaranta to asibiti da komai gashi garin mu Allah ya mana sauki kuma har gaba Allah ya mana sauki mun gode muna kuma ana taimake mu mm. jari ko mai ko wake ko hatsi me sunan wannan gari naku lawanti gongolo magana zaman lafiya mm. alhamdulillah lafiya kalau da yaranmu da yaranmu da uwayenmu lafiya kalau yanzu to ko mai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima zai ce game da wannan bukatun waɗannan mutane e babban abun shine musamman matafannin magarantu mun je gongulon kaga an kona Boko Haram sun kona 20 housing units din da boarding primary school din da kuma ita magarantar da kanta kaga muna gina a ah, classrooms guda goma sha biyu kuma in allah ya yarda cikin nan da sati biyu uku za mu fara gyara boarding primary school din da 20 housing units din bugu da kari muna so mu gina abin da ake kira mega babban primary school a wajaje uku a kowace senatorial zone tare da ube kudin na kasa insha Allah ana shirin ba da contract din a gina magarantu na zamani da ruwa da kitchen da toilet in da komai dai abin da ake bukata da common room da komai classrooms 24 a kowace gari insha Allah shi ma za a fara aikin nan ba da dalewa gwamnan jihar Borno Honorable Lukas Shatima kenan ke bayani game da irin al'amuran da suka sa a gaba musamman ma na sake gina ƙauyuka da kuma samar da ababen rayuwa a irin waɗannan ƙauyuka da ake zaton 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram sun daidaita Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Allah haka yake taron tattalin arziki da aka kammala karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osbajo ya tsere shawarar hada hannu da jihohi wajen bunƙasa ayyukan noma da nufin rage dogaro ga albarkatun man fetur a cikin hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa Alhaji Sani Aminu Dutsen ma wani ƙwararre a fannin tattalin arziki kuma jami'in ƙungiyar manoma ta Najeriya ya ce tsarin zai iya tasiri ko da darajar mai ma za ta ci gaba da faduwa. Tattalin arzikin ƙasa kullum muna magana shi ba wai kuɗin mai ba su cikin arzikin talaka, arziki ne na ƙasa na kowa da kowa. Shi ko arziki abin amfanin arziki shi ne wanda ke shiga cikin jinin mutum wanda kuɗi nashi ne. Ba wanda ke kawo wannan sai tattalin arzikin noma wanda za ke kowa ya shiga da sauransu. To amma ta yaya kake ganin za a ci wannan nasara idan aka haɗa gwiwa tsakanin gwamnatocin jihohi da da tarayya da ƙananan komai saboda ana cewa noman nan fa yana buƙatar tsari ta fannin fili ta fannin kamar iri ta fannin takin zamani ta fannin shawarwari ga manoma da dai an iya samun kuɗi domin yin wannan noman. Wato abin da duke rikirkita abubuwan shine cewar tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da gwamnatin local government har yanzu kowane bai fayyace gurbi da rawar da ya kamata ya taka ba a cikin mulkin Najeriya. Kuma shi inda babban matsala ni wadda na hango ma ita gwamnatin tarayya da take ta ko gwamnatocin da suke ta bugun kirji magana noma magana noma. Ba shi ba ne matsala. Noma idan za ka yi shi domin ya koma noma domin ka sai da ƙasar waje. Shirme za ka yi don ai mun yi shi lokacin da wanda kawai sai dai a tara gyaɗa a Kano a yi dalata a kai waje a yau cakula a kawo Najeriya. Wannan ba shi ba ne ba abin da ya kamata. Kamata ya duk abin da ake nomawa tun daga yanzu har ya zuwa sanda ake so a banda nomar akwai hanyar da za a sarrafa shi a ƙara mai daraja a cikin Najeriya. Abin da ke ma'ana abin duk da aka yi a tabbatar an ƙara mashi daraja kuma an saida shi cikin ƙasa wanda har a kai ana saida sauran ƙasashe na West Africa. Alhaji Sani Aminu Dutsen ma kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma na Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. A waje kuma tsohon gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Abdullahi Adamu wanda shine shugaban kwamitin noma da raya karkara na majalisar dattawa kuma shugaban kwamitin dattawa na kungiyar manoma ta Najeriya ya bayyana min irin nasarorin da yake hangowa cewa gwamnatin Muhammadu Buhari za ta samu dangane da irin wannan shawarar da ta yanke ta dauka. Manomi mai karamin hannu ba da jari rashin jarin nan yana kawo masa cikas to yanzu akwai shiri na musamman muddin sun haɗa kawunan suka yi ƙungiyoyi na manoma to akwai taimakon musamman da gwamnati ta kawo akwai shiri da aka yi don mata akwai shiri da aka yi musamman don matasa akwai shi da aka yi na kowa da kowa manomi ko mai karamin hannu da kuma mai karamin hannu ko wanda yake na da ko manyan gonaki irin na zamani saboda haka gwamnati ta fahimci wannan kuma shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi magana musamman akan wannan kuma ainihin bankin noma na Najeriya za a inganta ta domin manoma samu hanyar da samun kuɗi daidai gwargwadon hali. Alhaji Abdullahi Adamu kenan shugaban kwamitin kula da sha'anin noma da raya karkara na majalisar dattawa ta Najeriya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma a tattauna da na da shi a Abuja dangane da yunkurin da gwamnatin Najeriya ke yi na maye sha'anin man fetur da ayyukan noma. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya. A yaro ya bai noma. kula <laughs> tura Allah sa dai kana noma eh ai in baka noma ce da mun taki duk dai to ina gayya ku bana eh. kowa zan bashi dan fegi dan dan bangare a bayan gida da eh, ga abin da za ku shuka dada guda To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ma na Washington na cewa karfe 1 da minti goma na asuba. Idan muka dawa a shirinmu na hantsi za ku ji martanin da ƙasar kamar ta mayar a kan rahoton da ke cewa ƙasar ce ta biyu a jerin kasashen da ke fama da harkokin tsaro. Sai kuma muhawara kan alfano da kuma illa kafofin sada zumunci. Yanzu dai ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. kasar nan ba ina Buhari bai je ba banda Yobe saboda babu filin jirgin sama. Yanzu ma albashi da ba biya mutanen Zombi ba na lokal gamma saboda sun yi antifati ne yau lokacin gamman dinmu wata uku wata hudu ba su da albashi maganar fly over da filin jirgin sama wannan yana daga cikin abin da gwamnaye kamfen aka zaɓe shi idan ka je damaturu aliyu a tsakiyar garin damaturu wajen da ake cewa za a fly over wani lokaci a wannan randa about babban randa about na wannan sai ka ɗauki fiye da awa ɗaya ko minti arba'in da biyar kafin ka shige kana cikin aliyu ba gaskiya ba ne. ba gaskiya ba ne. Jama'a barkan ku da wannan lokaci ku da hutawa, barka da zuwa ga shirin tsaka mai wuya. Yau ne Allah da muke kammala batun koren da aka ce an yi wa wasu kusoshin 'yan siyasar jihar Yobe Najeriya. Gana Baba Waziri mai sandari ina tare da uwar jam'iyya. Antipati ba ta da amfani in kana cikin siyasa ai siyasa ra'ayi ne. In bai maka ba sai ka tara kayanka ka koma inda kake ganin zai tafi daidai da ra'ayinka amma kana zanne a cikin ta ka ce za ka yi mata antipati to wannan gaskiya a jam'iyyar apc ba ta da wuri a irin wannan tafiyan da ake shi sa kake bi muna da logon da ake ce mata sak sunana abdullahi akubdira ni na daga bangaren mutanen da aka ce an kore su daga jam'iyyar kuma mu a ganin mu wannan ba adalci ba ne don a zahiri da muka tafi daga jam'iyyar nan tun daga 1999 yana samu matsala ba sai da wannan tafiyar da ya taso muka samu mutanen da masu suka yi antifati a jam'iyyar kuma aka dawo ka ce su ne ma yanzu su suka shiga ta a jami'ar rashin tafiyar da rashin iya tafiyar da tafiya na gwamna na yobe da bai iya ba. To yau a kashin na ƙarshe na muhawarar da muke ji ana yi tsakanin Abubakar Salihu Bakabe sakataren APC jihar Yobe da Adamu Yaro Potoskum ɗaya daga cikin 'yan siyasar Zombi da aka ɗauki matakan ladartarwa a kansu. Za mu tashi ne daga kan amsar tambayar da muka yi shi sakataren Bakabe a shirin karshe da ya gabata na zargin wasu da ke cewa gwamnan Ibrahim Gaidan bai cika zaman dama turu ba suka ce wai kullum yana Abuja ko Kano wajen matarsa. kasan um, mutane da yawa suna zargin gwamna gaidam da cewa na daidai bai zaman yobe kullum yana abuja ko yana kano inda matansa suke ko kuma wai baya zuwa yobe sai idan za a in an kawo kuɗin aiki grant na gwamnati gaskiya ne magana ne ko yan adawa ne irin su adamu suke muku wannan zargi wannan kwarai irin su ne suke yin wannan zargi dalili zan gaya maka matarsa ne matarsa ne da ina zuwa alhaji adamu bari mu alhaji adamu da Allah bari ya magana sai ka shigo dan ina so mutane su ji wannan bayanin don an dade eh, ana ana zargin gwamnan nan baya zama gida sam mu je to matarsa dai daya a damaturu take ba biyu bane an ce daya Abuja daya Kano wanda yace maka yana da mata a Kano kariya yake baya da gida a Kano da yake zuwa wannan kaga wannan dai kaji na farko kenan eh gwamna idan idan ya shigo Yobe sai sati uku ma bai fita ba kasan ana yawan kiran gwamnoni economic council meeting ne uh, national council meeting ne da aza meeting to wannan ne in ya tafi fa suke ta wannan maganganun abin da nake so su su tabbatar da shi sai a ce dama mun zaɓi da ya dan dan mana aiki yanayi mana aikin yawa duka duka talakan yobe ya san yanayi masa aiki don haka suka zaɓe shi don haka suka ƙara zaɓarsa to na ji to na oh, yadda oh. da ka ɗauko magana aikin yana aiki an sami biyan buka amma alhaji adamu ku kuma yan yobe ne kun gamsu da ayyukan gwamna gaidam to kaga ka tambaye ni maganan gamsuwa ni dan jihar yobe ne kuma dan jam'iyyar apc ne kuma mai bayan gwamnati amma in akwai inda aka yi kurakure za mu duba girman allah za mu faɗa shi ne gaskiyar magana ka gane ko eh. shi yanzu maganan da yake yi mai girma gwamna lalle lalle yana iya kokarin shi amma akwai guraren da akwai kurakure duk inda yake zuwa akan magana a samu ayyukoki amma yanzu maganan nan da nake gaya maka yanzu ma albashi da ba biya mutanen zombi ba na lokal gamman saboda sun yi antifati ne yau lokal gamman dinmu wata uku wata hudu ba su da albashi bayan mu yan siyasa ma'aikatan ma ma abin ya shafe su yau wata hudu lokacin gamman na zambi ba biya shi albashi. Ya maganar zaman gwamna Adama turu yana zama a sanin ku? To, maganar zaman gwamna kuna da gida Abuja ko zai kaura Abuja in dai mutane za su gani a ƙasa. To wannan alhamdulillah amma koke koken mutane kamar yadda kai ma kace kaji kaji magana dole gwamna ya sake ware dantsen shi akwai kalubale. To. maganar da nake ga maka akwai maganar da ake cewa a gwamnati za ta yi aiki za ta yi abunan flyover eh, da filin jirgi kuma ba da airport gaskiya a matsayina na dan yobe na kalubalanci wannan abun bana goyon bayan shi muna da bukatu muhimmai wanda yake gaban gwamna wanda ya kamata ya yi al'umman yobe su samu sauki babban ta na daya ya dube mu da idan rahama a zo a sake bayan asibitin da muke da shi a Portisco General Hospital a sake gina wani standard hospital mu yan apc ne amma abin da ake faɗa kan gwamnatin mu muna jin ciwo ya za ka yi ka zaɓi gwamnati ka kafa an ga loophole na gwamnati kai a matsayin ku na shugabannin jam'iyya ka tambaye shi shi suka taba zuwa gurin gwamna suka ce excellency akwai abu kaza abu kaza da ya kama in ka gaya ya je maganan kwangila ne ko ya faɗa abin da gwamna ran shi zai yi daɗi ba zai iya gaya gaskiya ba wannan mai neman kwangila ne jam'iyya ma da suka shiga wannan shine dalilin ina zuwa alhaji adamu alhaji abubakar maganan magana fly over dinnan da magana airport dinnan filin jirgin saman nan kwanan baya na je jaridu suna ta magana game da cewa ga filayen jiragen saman nan burjit a kusan kowace jiha amma ba sa da amfani jirgi baya zuwa ba a komai da su watakila sai dai aikin haji yanzu ɗauko maganan gina filin jirgin nan na damaturu da fly over dinnan gaskiya ne da gaskiya ake son a yi su to magana da nake so gaya maka aliyu shine maganar flyover da filin jirgin sama wannan yana daga cikin abin da gwamna ya kamfen aka zaɓe shi na biyu kana zaune a aye ka tabbata a ƙasar nan duk ƙasar nan ba ina buhari bai je ba banda yobe saboda babu filin jirgin sama kuma su mutanen yobe yanzu daga nan saboda daga damaturu ko daga guru ko daga ina sai kai tafiyar akalla kilo ɗari da wani abu ko ɗari biyu da wani abu kafin ka samu wajen da ko ɗari uku ma kafin ka samu filin jirgin sama. Ah, ba ga Maiduguri nan ba? Ah, Maiduguri ba ka san yadda hanyar Maiduguri take ba ne? Eh, na ji da magana tsaro ko? To, maganar Maiduguri ai don haka ma Buharin ya kasa sauka a Maiduguri zo wannan. Ah, tambayan da nake so yana magana Maiduguri, yobe mu muna cikin kalubale na tsaro. Kashi nawa ne a cikin kare suke hawa jirgi? idan ka je idan ka je idan ka je damaturu aliyu a tsakiyar garin damaturu wajen da ake cewa za a over hmm. idan ka zo shigewa wani lokaci a wannan randa about babban about na wannan sai ka ɗauki fiye da awa ɗaya ko minti arba'in da biyar kafin ka shige kana cikin aliyu ba gaskiya bane ba gaskiya bane ni na fi ka zuwa da masu dan san da ka samu ka bari mu in ka fara zama da masu na yi shekara uku ba ranar da ban je da masu ba babu ranar da kai sa kai awa daya kan ranar ba wadin ranar asabar ko ladi wokin hours ma sai kai minti goma sha biyar ma baka ga mota ta wuce ba ya kake faɗan wannan eh, maganar ne eh. muna muna yobe muna zuwa yobe kana cewa na yin saboda ba ka san gwamnati ai ba za ka faɗi gaskiya ba yau a matsayina na mutum na Francisco ko tafiya muke a cikin ruwa ai ko tafiya gwamnatin nan take a cikin ruwa ka ce tana faɗa maka kura tunda ba ka santa a'a kai ne eh? a'a tun da eh, ba ka san ta tunda ka san ta ai ba za ka ba za ka yarda da abin da ake faɗa ba yau ba wanda ne ba shi yasa ba za ba za ka san wannan ba amma aliyu ka je ka tambaya da gwamna ke so shine za ka yi talaka yau yanzu gwamna baya so yawa murna ba gaskiya bane shi za ka yi dan kar ka bata ran gwamna kar a cire ka daga kan mukamin ko kara ba <laughs> gwangila wannan shine matsayinka na san ka alhaji abubakar na san ka tun da aka kafa jam'iyyar nan tun daga tun daga GNPP a matsayina da nake wannan ban taba sake wani layi kun ban taba yin tawaye a jinkiyar da nake cikin ta ba amma ka yi ka ji kuma albishir ba A.D.C ne tsintsiya ba ADP ne lema da aka ce za ka yi ADP chairman ne da wata eh? manufa kuma kuka zo dan ku rusa A.D.C. Eh? sanata magana ce ma da kake magana akan shi alƙali jajire da kake cewa wai a zaben sanata hanyar antifati ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci lokacin gamman dinsa an zaɓe shi da shi da rem kwarai kuwa wanda kuri'a ɗaya ake yanka a bayar zaka ce ba mu cewa wannan kuri'a da na sanata da na ref ne ref ya ba shi gafin dubu ɗaya wa ya ba shi gafin dubu goma sha lokacin ba shi a potiskun kaɗai ne ya faɗi ya faɗi abu ne waɗinsa jajera ma ya faɗi bai faɗi ba bai faɗi abu ne ba bai faɗi abu ne ba ya faɗi ka je ka duba ƙuri'inka ka je ka duba ƙuri'inka ai duka duka zuwa zuwa da kun ba ina alkali na siyasa ka bani mamaki ai faduwa magana na eh? siyasa da muke yi an ah. zaɓe shi da shi da reps kuri'ansu ɗaya rana ɗaya shi ya fa ya eh? ci tunai da dubu hudu da ɗari takwas ah, ah. reps ya ci da dubu goma sha tara da wani abu kuri'ansu ɗaya ne bai faɗi ba sai ka ce za ka yi rantsuwa da kur'ani ka zo kuma kai karya duk jama'a su ji ka wannan irin wannan ya kamata ka ake je mun ka zan rantse an ba shi reps ya ba shi kana rantse akan karya Refs ya ba in general funai ya bashi kuma ya za ka rana ka yi za ka kuma yana jin ka shi ka tambaye shi ya jin ka ne lokacin mutunta ne garin su ya ci ne kuma ka zo ka ce ya ci da kuri'a dubu hudu faduwa kenan haka ne to duka duka jama'a nan muka zo ƙarshen wannan mahalar da muka yi kwanaki muna ji game da cece kucin siyasar jihar yoban najeriya muna daɗa godiya ga bakin namu da suka halarci shirin wato abokan salihu bakabe da adamu yaro potiskon da kuma lokacin da suka bamu mun gode muna kuma gode shi wakilin namu dan yoben hassan maina kaina da ya taimaka muka da shirin nan muka kawo muku shi a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne daga birnin washington dc To a gaida na Sokoto. Duk da yake Majalisar Tarayyar Najeriya ta amince da kasafin kuɗin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar har yanzu bai sa hannu ya zama doka ba. Ko menene dalili? Da har muka taho Washington din nan. Ita majalisa bata ma aiko da cikakken bayani akan kasafin kuɗin nan ba. Doka da suka zayyana don shugaban ƙasa ya sa hannu sun kawo mar ita. Amma kai ma ba za ka ba shugaban ƙasa shawara ya ɗauki alƙalami ya sa hannu akan To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken bayanin kakakinsa Garba Shehu. Yanzu dai ga takaitattun labarai. A jiya Litinin kasar Girka da tarayyar Turai sun fara jigilar kwashe 'yan gudun hijira daga tsibirin Lesbos da Chios zuwa Turkiya bisa yarjejeniyar nan mai cike da rudani da aka cimma a watan Maris da ya gabata tsakanin gwamnatin Ankara da tarayyar Turai. makonni biyu bayan mummunan harin ta'addancin da aka kai a birnin brussels na kasar belgium shugaba barack obama da babban magatakardar rundunar tsaron haɗin gwiwa ta neto jens stoltenberg sun ce wannan abu masifa ce tare da nuna buƙatar tsayawa kai da fata wurin yaƙi da 'yan ta'addar isis Sojojin Amurka sun ce sun kwace wasu makaman da suka yi amannar daga kasar Farisa suka fito da nufin shigar da su hannun 'yan shi'ar Houthi wanda Iran ke marawa baya a kasar Yamal. gwamnatoci a duniya sun sha alwashin fafutukar zakulo masu kuɗin da suke buɗe asusun ajiya a ƙasashen ƙetare don ɓoye dukiya da gujewa harajin ƙasa wasu masu kutsan satar bayanai na na'urar kwamfuta ta intanet sun fidda wasu bayanan sirri a yanar gizo wanda suka nuna sun yi kutsan ɗumbin bayanan jama'a 'yan ƙasar turkiya sama da miliyan hamsin. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da mu na hantsi. Kafin mu yi sallama bari mu ka gaisuwa fata alheri da taya murna ga Salamatu Ejimbe ma'aikaciyar Rediyo Najeriya lagos da mai gidanta Simon da kuma mamarsu Mrs. Das domin samun karuwa ya mace da za a raɗa wa suna yau. Allah raya Salma ya kuma ba su lafiya da ƙarfin jiki. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shiri da malam sidi da kuma injiniyan mu malam zubair alheri ke muku fata alheri